أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتابيوغ وتن ضياء shekara ta 1437 cikin sabuwar shekara ta musulunci kenan hijiriya wanda ya dace da 16 daga watan goma shekara ta 2015 a lissafin turawa muna kan darasi na 40 daidai a cikin wannan littafi mai albarka na ashama'ilul muhammadiyya na imamu tirmizi allah ya masa rahama littafin da yake magana akan sifofi da halaye da ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga al'umma don su koyi na farko ina mana fatan Allah ya sa mun shiga wannan shekara ta musulunci da sa'a Allah madaukin sarki ya albarkace mu a cikin dukkan abin da za mu aikata cikin wannan shekara da kuma shekarun da za su biyo bayanta laifuffuka da zunubai da kurakurai da muka aikatawa muka aikata da takaitawa da muka yi wajen bin Allah madaukin sarki a cikin shekarun da suka gabata Allah iya fi mana ina kuma jajanta mana akan wato kwanakinmu da suke tafiya jajantawa ya kamata mai kwanakinmu da suke tafiya muna daɗa kusantar lahira saboda shigowar wata sabuwar shekara ba murna ya kamata a yi ba jaje ya kamata a yi wanda shekarunsa suka tafi kwanakinsa suka tafi musamman wadda bai maci ribar kwanakin ba bai aikata wani aiki na kwarai ba a cikin kwanakin to ka zo kana masa murna cewa happy new year wani abu ne wadda kana da bukatar su yake raguwa kuma ka zo kai masa murna to abin da yawanci yan uwa ba su gane ba kenan ana ta tura mutane text hana hafi new wannan musulunci bai zo da shi ba a yahudanci dai suna yi hafi new sabuwar shekara ta yahudawa suna yi amma mu a musulunci sai dai a ce mu yi wa kanmu jaje kuma mu yi wa kanmu ƙiyamun laili mu yi wa kanmu fatan alkhairi allah ya sa mu shiga da alheri da sa'a wanda ku yake ganin zai murna to idan ya tabbatar ya yi aiki na kwarai a cikin shekarar da ta gabata kuma ya tabbatar da aikin da ya yi din Allah ya karba to wannan sai a masa murna amma wannan lamari na gaibu Allahu alamu abinda ka yi Allah ma ya karba ko bai karba ba ya kamata mai kokari wannan al'adar mu cire ta a cikin mai kokari mu nisanta ta dan ko ba ta da asali a addini muna tattaunawa akan wato ibadan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yaya annabi yake ibada muna ta kawo hadisai ne a kan su dan mu amfana yau za mu tashi hadisin Abu Quraib قال حدثنا أبو كريب كريب محمد بن العلاء كنن قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة عبد الله بن عباس من يترجم من بيان a baya ya ce annabi sallallahu alaihi sallama kullun dare sai ya yi sallah raka a goma sha uku allah ka yafe mana da daddare kafin ya zo masallaci asuba da daddare kiyamun laili sai ya yi raka a sha uku kullum kulla yaumin a matsayinsa na annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya aiko shi kuma ya yafe masa zunubinsa bai da laifi bace bai da zunubi kwata-kwata mafuhun anhu maghfurun lahu abun yi wa afuwa ne kuma abun gafarta ne amma baya fashin wannan sallar a takaice ma dai in ce da ku sallar dare dole ce akan manzan Allah shi kam dole ne wajibi ne kullum sai yayi kuma ba don wani abu ba don mu mu yi koyi za mu zo mu bayani akan irin tsawonsu da kyawunsu to mu yanzu ta kai ina aɗe na ka kulhu ja idza jaa nasrullahi daga alamtara i kasama Shi ne zai baka raka goma daga alamtara kaifa zuwa ƙasa zuwa kula uzub rabbin nasi yi wannan kaɗan har haɗe ka yi su ma ba sa samuwa Allahu akbar kai fatiha qul huwallahu ahad kai ruku'i ka ka kai biyu kai sallama Allahu akbar kai fatiha inna ku ko ka yi kai a biyu ka zauna kai sallama ka ɗan jera sallama biyar shi ɗan sai hana kai ce ka huta ba a yi sai waɗanda Allah ya zaɓa kaɗan daga cikin bayansu cikin bayansa da yawan mu Allah ya fi mana muna ta ƙoƙari ne in an kira sallah da za a ta da sallah muke fitowa da yawa yawan an kira sallah kiran sallah shine tashin mu zuwa asuba'i iya ribar mu mu zo mu sallah asubai amma harkar dare a sai wanda Allah ya zaba Allah sa mu ci wanda ya zaba din manzo Allah sallallahu alaihi yana yin raka'a sha uku a wannan riwayar a wata riwayar yana yin raka'a goma sha ɗaya to a nan gurin da yawa yawan riwayoyi sun zo cewa raka'a sha ɗaya yake yi yana raka'a sha ɗaya a nan kuma an ce sha uku to yadda sha ukun suke fita shi ne akwai wasu rakoyi da malamai suke ce da su raka'atayil wudu raka'atayil wudu a ka'ida malam in ka yi alwala to wannan alwalar ba a so ta bushe face sai ka mata raka'a biyu ka busar da ita alwala tana tare da raka'a biyu musamman idan lokacin sallah ne idan lokacin ana iya yin nafila to annabi idan ya raka abin nan idan yayi alwala to kafin ya fara kiyamun lailinsa nomal kiyamun laili nomal kiyamun lailin a sha ɗaya ne biyu biyu biyu biyu biyu sau biyar ya yi sallama sai ya yi ƙwaya ɗaya wuturi kenan to kafin ya fara wannan to yana yin wasu rakoyi guda biyu ana ce da su raka ta ilwazo shimfiɗa ne kafin ya fara wato babbar sallah din ita wannan rakatayil wudu din ba su da tsawo to shine kaga in kana da wannan guda biyun ga goma sha ɗaya shine zai baka sha uku har akwai wasu rakoyi guda biyu na alwala bilal ibn abi rabah ladanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yake cewa na shiga gidan aljanna fasamitu sai na jiyo wato karan takalmanka annabi ke cewa na shiga aljanna jiya Allahu akbar Allah ya kai shi aljanna ya gani sai ya jiyo a gabansa sai ya jiyo karan kalmar bilal bilalu dai ladanin annabi bakin mutum ne fa dan uwa ne ya ce na jiyo karan takalminka manzo Allah ya ce a kai ko bilal me kake yi ka samu wannan babbar falala wadda na shiga aljanna ma na jiyo ka kana ciki ya ce ni manza Allah ce kai ya yi tunani ya tunani ya ce to ya manza Allah ni dai <coughs> ina da wata ɗabi'a da nake da ita ba na zama sai da alwala kaji ɗaya ba na zama sai da alwala na biyu din ranar da na yi alwala inda na yi alwala to sai na yi raka a biyu na ainihin wato busar da wannan alwala din sai annabi ya ce zaka wannan aikin da kake yi shi kadai shine ya baka matsayi a wajen Allah ya maka arziki da gidan aljanna kaga ashe karamin aiki da mutum zai rena karami wanda bai kai ya kawo ba wallahi sai zama shine sababin shigansa aljanna shi yasa muna faɗa muna maimaitawa duk wanda Allah ya taimake shi yana da wata ɗabi'a ko wani abu na alheri da ya saba yana yi to kai ya rena shi wallahi malam wani ba salloli biyar ɗinsa ba su za su kai shi aljanna ba malam wani wallahi ba azumin ramadan ɗinsa ne zai kai shi aljanna ba wani biyayya ga mahaifiyarsa ba shi zai kai shi aljanna ba ka san me zai kai shi aljanna kadangaru da yake bawa abinci a gidansa ka san me zai kai shi aljanna dabbobi da yake ajiyewa a gidansa yana da tausayi yana ba su abinci wannan shine zai kai shi aljanna tsuntsaye da yake sawa wa ruwa ga karuwa karuwa karuwa karuwa fa duba karuwa karuwa ta shiga aljanna saboda kare duba duk karuwancinta da tsiyarta wata rana ta zo wucewa gindin wata rijiya ishirwa ta dame ta sai ta tarar da kare a gindin rijiya yana cin kasa saboda ishirwa ta ce ta lalle wannan kare ya gamu da muguwar ishirwa irin wacce na gamu da ita hadisi sahihi ta shiga rijiyar nan mana babu guga ta shiga rijiyar nan ta sha ruwa ta ɗebo wa karen nan ruwa a takalmi ta ɗebo ta bashi ya sha ya ƙoshi Allah ya ce a sanar da ita an yafe mata wallahi wani itace zai gani a hanya ɗabi'arsa in ya ga wani abu da zai cutar da mutane a hanya ɗaukewa yake baya bari don kada wani ya cutu da shi zai samu aljanna ba irin ni da kai ba yanzu da zamu yashe kwata mu tura makocin mu ka ya share kwata sai dan maka ko ya ɗebo shara sai zuba kofar gidanka subhanallah shifu tabi'a duba irin ɗabi'ar halin mu so shawara ta ga kaina ne, da ku Kowanne mu yi ƙoƙari ya nemi wani aiki ko mun karancinsa da lazimce shi har a kai ka kabari kana yin shi ƙarshen yin wannan abun a ce yau ka shiga kabari ko mun karancinsa ko ya yake kuwa kare na shi kuma ka yi tawassuli ka ce ya Allah dan wannan abun da na lazumta ina yin sa dan kai ina neman rahamarka shi ba wani abu bane ya baka rahamar ai ba wani abu bane ya baka rahamar dan iya baka bare ba. kai ne in an baka zaka karu kuma idan yi maka azaba ba zai karu ba suka nemi ramar ubangiji yan uwana manzan Allah yana sallah a goma sha uku kullum dare Ta mu jarraba mu fafata mu gani inda Allah ya ba mu lafiya Inda akwai lafiya inda akwai lafiya akwai dama ba akan tafiya ake ba to a gwada komai yayin dai? kafin liman ya yayi kadqamatu sala kafin alfijir ya keto kayi wannan raka sha uku don koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam shine amfanin karatu aiki da shi wannan hadisin sahihi ne kala haddathana qutaybatu ibnu sa'id qala haddathana abu awana an qatadata an zurarata bin awfa an sa'd bin hisham an aisha radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان لم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة astagfirullahi wa natubu ilai hadisin imam muslim da imam nasa'i da imam tirmizi nana aisha tana ba mu labari cewa manzon Allah yana matukar kiyaye sallolin daren nan sallolin daren da suke da wahala ba sa samuwa gajiya ta hana mu yi son hutawa da son jikinmu ya hana mu mu yi idan mun kwanta bacci daga farkon dare har ƙarshe tashin hankalinka ladan ya kira sallah wai ya yanke maka bacci kana kusantar kabari kana daɗa san duniya kwanakinka suna karewa kana daɗa shiri na wai ka samu hutawa kana da hutu a duniya wallahi baka da hutu wallahi baka da hutu wallahi wallahi baka da hutu a wannan duniyar dai duk wanda yake jin cewa wai wuri ne wai wuri ne wai da wai zai huta wai to yana bata lokacin kansa lokaci maganin duniya bautar Allah hutunka ɗaya ka ci jarraba da Allah ya ɗora maka ka gama ka mutu ka shiga kabari ka samu haske an ta da ikiyama ya kai ka aljanna to nan ne za ka huta ila abadul abidin har abada amma kai da akwai mutuwa a gabanka kai da akwai kabari a gabanka kai da akwai makara a gabanka kai da akwai su'al munkarun wani kirun a gabanka kai da akwai kwanciyar kabari shekaru aru aru Allahu alamu da iya adadin shekarun da za ka yi a cikin kabari wani yau yana nan yana kwanci a kabari shekara dubu akara makalla shekara dubu shekararsa dubu da mutuwa wannan kaɗan na gaya muku yana jiran wata rana sunanta wai alkiyama wani wallahi ya shekara ɗari uku shekara 300 400 ko cewa aka yi wani shekararsa 100 da mutuwa a ya daɗe a cikin kabari wannan ramin da kake gani kai da kake da wannan tashin hankalin kai da zazzabi yake kashe ka kai da mura take kashe ka kai da hawan jini yake murɗe ka dare ɗaya hallaka ka kai da mota take kulikulin kubura ta kashe ka kai da sauro yake kashe ka baka shirya ba to ka san shekara nawa za ka yi a cikin kabarinka ka san shekara nawa za ka yi in ka mutu kafin Allah ya tada kiyama shine wai hutu kake nema a nan? ai baka da hutu hutunka ka bi Allah hutunka ka bi Allah to wanda i gane wannan shine gane sirrin rayuwa wallahi duk wani abu mai ɗanɗano mai daɗi yana da lokaci gajere ne inda a wannan duniya ce wallahi to saboda wannan yan uwana zan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan raka'a goma sha biyu din da yake yi ko raka'a sha uku da yake yi ko raka'a sha ɗaya da yake idan wani larura uzuri ya sa bai samu daman ya yi su ba insha Allahu da rana sai ya rama da rana sai ya rama shine abin da muka karanta Aisha ta ce kana idan lam yusalli bil laili idan annabi bai yi sallah da daddare ba manahu min zalika naum bacci yi masa nauyi ya hana shi yayi sallar daren nan au galabatu ainahu ko idanuwansa guda biyu suka rinjaye shi gajiya ta hana ya tashi ya sallar nan salla ta nahari sintai ta raka to idan yini ya yi, washe gari da rana sai ya yi raka a goma sha biyu ya biya wannan bashi da bai yi ba kenan ashe ana rama kyamun laili wannan sallah na dare da ban yi ba ashe zan iya yi zan iya yi bayan azara shi zan iya yi watakila bayan rana ta fito lokacin walaha to me yasa aka ce raka'a sha biyu yake ramawa me yasa me yasa bai rama sha uku ba ina ɗayar ina ta tafi saboda da daddare ne ake yin wutiri da rana ba a wuturi wannan od raka'a kwaya ɗaya ɗin wuturi sunanta to ba a yin wuturi da rana to sai biyu biyu biyu biyu biyu biyu kenan sai tashi ya gama Allahu akbar dan ya koya mun da ni da kai wanda ya samu faraga ya samu dama in bai yi kiyamun lailinsa ba ya zo masallaci kiran farko da ladan ya yi da azar da daɗi zuwa masallaci kafin azar ɗinan da daɗi Allah ya taimake ka ka zo da wuri ka samu sahun gaba ka ta nafila akwai daɗi kwarai da gaske a idar da sallah su bayi a yaƙi da sallah a a ɗin nan ka ƙara wasu nafilfili wallahi malam ji yi kamar wato kamar duniya aka ɗauka aka baka ka ji cikin wata irin natsuwa ala bi tuma innul qulub wanda yake da bashin nafilfili da ake bin sai na sai rama zo masallaci kafin la'asar kafin a ta da ikama kiran farko ko kafin ladan ya kira yi na filfilin sai zauna yana zikiri har ladan ya zo ya kira sallah Allahu akbar so annabi yana yin wannan dan ya nuna mana muhimmancin waɗannan na filfili da kuma lazumtar su sallar tahajjudi sallar dare muke magana yanzu lokacinta lokacin dare ne nafila ce mutulaka amma duk lokacin da mutum ya gajiya bai samu daman yin ta ba dan neman falala ba fa dole bane duk wannan bayanin da nake yi ba nafilan nan ba ta dole bane amma neman falala saboda zunubi ya mana yawa wallahi laifi ya mana yawa so muna buƙatar kuma mu yawaita sallah mu yawaita karatun ƙur'ani mu yawaita tuba to sai mutum sai irama wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin sallar dare yana kuma nuna mana halaccin arama sallar dare kuma yana nuna mana ashe sallar dare din raka'a biyu biyu biyu biyu biyu ce sai kuma zuwa lokacin da mutum ya ya gaya ishe shi قال حدثنا محمد بن الألاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام يعني بن حسان an محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل إذا ɗayanku ya tashi da daddare maza Allah yake faɗa falyaftati salatahu bi rak'ataini khafifataini to ya bude sallarsa ta dare da rakawoyi guda biyu masu sauki marasa nauyi su ne waɗancan rakawoyi da na faɗa rakatai wudu da wasu malamai suka yi bayani hadisin muslim da imamu ahmad da imamu tirmidhi ma'ana kafin ka yi ita sallah mai tsawon sallar dare da ake mai tsawo <clears throat> awa guda a tsaye ko ƙasa da haka to ka yi wasu masu ɗan sauƙi shimfiɗa ne sai ka zo ka kama yi wannan annabi ne ya ce a yi sallallahu alaihi wasallam a matsayin nasiha wato yake wa al'umma ya koya musu yadda za a yi sallar dare ɗin malamai suna cewa albidayatu alkalilatu tuaddi ila nihaya alazima ka fara abu kadan kadan kadan shi yake taimaka maka ka karisa da abu mai girma daga karamin kasuwanci sai mutum ya zama yana babban kasuwanci daga fara sallolin nan yan kadan kadan kadan sai ka dawo kana yin da yawa yanzu wani gaskiya duk azan da za a yi ba zai iya tashi da dare ya raka sha uku ba ba zai iya ba to in ma zai iya biyu Allah ya sa albarka ya tashi ya biyun kara ce a ah, dole sai ya sha uku ah, ko biyu yayi ya wutarin sa shafa'i da wuturi Allah sa albarka ya koma ya kwanta ya jira asuba insha Allah ta'ala wata ran za ga yana iya yin biyar ya ƙara biyu insha Allah wata ran za ga yana iya yin bakwai daga nan kuma <clears throat> sai ji cewa ai ya kamata mu a ce yana yana yin sha ɗayan wani za ka ga alhamdulillah zai iya ƙoƙarinsa a sallar sadar gaba ɗaya sauke suratul baƙara kawai suratul baƙara na a karatu za ka iya yin awa ɗaya awa ɗaya da wani abu za ka karance ta to sai ka karance ta a sallah kawai ɗauki ƙur'anin ka in baka da ce baka riƙe kana yi duk inda ka zo rubu'i sai ka yi ruku'i ko rubu'i biyu ko izu ɗaya ko rabin izu sai ka yi ruku'i za ka ji ka daɗe a tsaye kuma ka sabarwa kanka tsayuwa a sallah don an zo ana tahajjudi a masallacin unguwar kuma ana sallar tarawihi ba kama damu ba don daman ka saba kana yi daga nan dama ake gane malalatan mutane waɗanda in an zo sallar tarawihi suna su aikinsu ƙorafi su kuma ba korafin su baya tashi sai ramadan sau da yawa yan rakoyin nan da ake raka a goma na yan izubi biyun nan da ake inda mun biye ta mutane a masallacin nan da mun mai da shi izu ɗaya ma haka ram kallawa saboda yanayi da ake ciki na rayuwa kamata a sauƙaƙa wa al'umma eh wai shi ai mai san al'umma ne wai a sauƙaƙa wa al'umma ka je ka ce dole ne wace ka zo dole sai ka zo kai kai a gidanka man da kai da matarka shi ba zai iya yi ba kuma zai zo ya sa saboda shi ya zo ya sa a rage a sauƙaƙa al'umma a sauƙaƙa al'umma <laughs> kamar yadda wani mutum ya same ni ya ce malam <laughs> kai wallahi so ke wala babban mutum ne wallahi malam babban mutum sosai malam wa'azin da ake ta yi akan mutuwa mutuwa mutuwan nan suna tibe muna gani muna so amma gaskiya kana tayar mana hankali mana ya kamata ka sani akwai masu hawan jini akwai damuwa a daina yin wa'azin da zai rinka da hankalin mutane shi kuma gudunmawarsa kenan ina dariya ce wallahi da gaske nake nan ce da gaske nake wallahi da gaske nake a yi hankali a daina tarin mutane hankali maganin mutuwa mutuwa nan ba a son ta wallahi Allahu akbar <laughs> Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ya fi mana Allah karba mu da ghafla karba mu da rafkana eh so jama'a mu dan dabbaka koya ne ko mai kokarin gwadawa قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس وحول السند وانا حادم أنا نفي يا تشنج سند يا أنبتش وأنا سند دبا وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال la'armakanna ko la'armukanna la'armukanna salatar salatar nabi sallallahu alaihi wasallama wa tawassattu atabatahu aw fustatahu wa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atayn khafifatayn thumma salla rak'atayn tawilatayn tawilatayn tawilatayn ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة حديث مسلم da imam abu dawuda da imam tirmizi hadisi ne sahihi ingantacce sahabin mu shine zaid ibn khalid al-juhani al mutumin madina ne Allah ya masa babban sahabi ne mai matsayi ya halarci yakin hudaybiya kuma yana cikin sahabban da suna da tarihi mai kyau irin gudunmuwar da suka bada wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a madina shekara 85 to shine yake cewa la'armukanna kalmar la'armukanna wato muraqaba supervision ka sa ido akan wani abu ni kuwa sai na sa ido na gane na lura yaya manzan Allah yake sallar daren sa shine la'ar muqanna sai na sa ido na gani na bibiya na haddace na kiyaye yaya annabi yake sallar dare to gashi nan ya ba mu labari ne yace fatawassattu atabatahu wata rana sai na zo kofar <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallama na mai da ita kamar filo mana ya kwanta a daidai kofar annabi ya sa kansa ya kwanta a daidai kofar annabi sallallahu alaihi wanda da an bude kofar shi za a tarar dan me dan ya ji sallar annabi ya ji motsin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya gani inda mun kofa ba wata kofa bace irin tawa da taka ta taka ko ta kaza ko ba ka bane ba kofofi ne in an ga gidan annabin yadda yake abin zai bada mamaki kwarai da gaske kofofi ne na itacen dibino wannan dibino kan itacen shine aka jijjin daya aka daddaure kawai aka mammaka ƙasa shine kawai ya ce to na na na na na na na lura da manzon Allah ta wannan ko fustatahu in an ce fustat shine khaima ko hema da muke fada shine fustat gidan gashi gidan da ake na gashi daɗin suna yin sai mutum ya yi ɗaki haka in ya sa itatuwa sai ya nemo gashin dabba kamar buzu haka alafka alafka alafka wannan yana da sanyi yana da daɗi lokacin zafi sai maka eh, sai maka sanyi lokacin sanyi kuma sai maka ɗumi kamar irin rufi ne namu na gargajiya da da waɗannan mutanen zamanin suka kawo mana wannan yanzu suka raba mu da shi irin rufin gargajiya da ake yi da na azara sai a ɗora a zuba ƙasa a kai ko wani itace da ake yi da shi e, e, akwai itatuwa da ake rufi da su na da haka za ku rinka ganin su shine rufin ba kwano ba dakin ƙasa ce za a lafka shi wannan yana da wani sirri akwai wani gida da na gani wani mutum babban mutum ne shi ga shi wannan dakin din akwai amma haida ya sa aka masa na gargajiyan ya sa shi sannan ya dora dakin din saboda shi in lokacin zafi ne sai ka ji sanyi wallahi idan lokacin sanyi ne sai ka ji dumi sai mai da shi tarakarsa na yake hutawa amma yanzu burgewan shi ka ka zuba rodi da duwatsu a kanka <laughs> shi ne burgewa da jin daɗi to annabi yana da fosfat. an ce fosfat ɗan ɗaki ne da aka lalube shi da gashi ya ce to kowannan A shakka mai riwaya kenan ko dai tsayawa ya kofa ɗakin ko kuma ya je phosphate khaima ɗin yace ina lura da annabi sallallahu alaihi wasallam fa sallallahu sallallahu alaihi wasallam rak'ataini khafifataini sai manzon Allah ya sallar raka'a guda biyu masu sauki waɗancan da muka yi bayani kenan ko eh wannan rakoyi masu sauki da ake na farkon sallar dare thumma salla rak'ataini tawilataini sai ya raka'a biyu masu tsawo tawilataini wasu gubi masu tsawo tawilataini wasu biyun masu tsawo nawa kenan shida masu tsawo tsawo sosai sallar dare annabi yana karanta bakara nisa'i al imran duk yana iya zuba su gaba daya raka'a daya ka dan jarrabawa ta ran ko a masallaci ne ka zauna karanta wannan surorin sai ka gyara zama a zaune ma kwarai da gaske to annabi a tsaye yake yanzu yace to sannan thumma salla rak'ataini wa huma duna allataini qablahuma sai ya zo yayi wasu biyu to waɗannan guda biyun ba su kai waɗanda suka gabace su ba sai ya ƙara sun masalla rakate ne kuma dunan late ne kabla huma ya ƙara yin wasu guda biyun waɗanda ba su kai waɗanda suka gabace su ba kaga nawa kenan a a ga shida ga biyu takwas ga goma kenan ko sun masalla rakate ne kuma dunan late ne kabla huma sannan kuma ya ƙara yin wasu su ma dai ma'ana in sallar tana kaiwa ƙarshe tana daɗa raguwa kun fahimci wannan sirrin sallar dare eh, eh, na ƙarshen sun fi rashin tsawo na farkon sun fi tsawo na ƙarshen sai rinka ragewa yana ragewa tun masalla ce ne wa kuma dunan lace ne ƙabla kuma ya yi biyu kuma waɗanda ba su kai waɗancan da suka gabace su ba sun ma'autara sannan ya yi wuturi to wannan fazalika salasa ashirar ta raka'atan to kaga ya yi raka'a goma sha uku kenan Don a yi mana bayanin yaya annabi yake yi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tsayawa ya yi shi wannan sahabi yana muraƙaba yana sa ido akan sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah a cikin khaimarsa sai dai waɗannan rakawai ya ba mu su a aikace a bayyane to wannan kuma shine yadda jamhurin malamai suka tafi akan yadda ake yin sallar dare in kai kai kai daga baya sai ka zo kai kwaya ɗaya mai sunan wuturi wuturi dai raka'a ɗaya ce mafi karancinta mafi yawan ta kuma raka'a sha ɗaya ko raka'a sha uku raka'a sha ɗaya ko raka'a sha uku to wannan kenan wannan yana nuna mana a sallar dare a hadisin za mu iya fahimta cewa ana so wato abu a hankali a hankali a hankali sannan kuma a zo a yi su tsawo masu tsawo masu tsawo sannan jiki yana buƙatar hutu sai a rage masa a rage masa a rage masa don gobe a samu damar tashi an gane ko kuma dai har yanzu yana nuna mana ashe dai sallar dare mafifici a yi biyu a yi sallama a yi biyu a yi sallama a yi biyu a sallama ne kamar yadda bayani ya gabata قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان تو يا النبي يكي صلى أوت رمضان يا كي عائشة يا يا من الله يكي صلى أوت رمضان قالت ko faqalat ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li yazida fi ramadan wala fi ghairihi ala ihda asharata rak'atan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance yana karawa ba a watan ramadana ko wajen ramadana sama da raka'a Sha ɗaya yake to kun ji labari in har an ce sha uku kun san ta ina wannan biyun ta karu ko yawa to amma normal sallar dare raka'a ɗaya ne yusalli arba'an to kaga wani nau'i kuma da Aisha ta faɗa yusalli arba'an yana yin sallah a hudu a haɗe la tas'al an husnihinna wa tulihinna kar ka tambaya dangane da kyawun su da tsawon su iya kyau sannan yusalli arba'an sai ƙara yin wasu hudu kaga anan yana nuna mana ya halatta ka haɗa raka a hudu sallama ɗaya a sallar dare kamar yadda mun yi bayani ya halatta a yi biyu biyu biyu a yi sallama ta wani lokacin kuma sai kai hudu don annabi ya duka suna ne shi ma fa kakka tambayi kyawunsu da tsawonsu Su mai salli salatan sannan ya yi guda uku guda uku kalar aisha kultu ya rasulallahi a tanamu kabla an tutir aisha ta ce ya manzan allah <clears throat> wai kana yin bacci ne kafin kai watiri ka yi kai sallar daren nan fa kala ya aisha ina ainihi ya tana mani wala ya namu kalbi ya aisha idanuwa na guda biyu suna yin bacci a ida haka za ku ga idanuna suna bacci amma zuciyata ba ta bacci to wannan wani samfuri ne <clears throat> <clears throat> wani nau'i ne na sallar dare kuma da annabi yake kamar yadda na aisha ta ruwaito mana allah ya kara mata yadda <clears throat> allah ji kanta da rahama to za mu zo mu tattauna akan me hukuncin karawa a watan ramadana a yi sama da raka'a sha ɗaya to kun dai ga wannan hadisin abinda na na sha ta ba da labari da wanda ya gabata to da wannan ne wasu malamai suka rike cewar raka'a sha ɗayan nan su za su rinka a sallar tarawihi shi yasa idan an zo yin tahajjudi sai ka ga wasu masallatan ba sa yin tarawihi sai su ɗauke tarawihin su kai ta goma wato a goma ƙarshe sai su kai ta cikin dare me yasa suna so su rike wannan sunna ne na cewa ai annabi raka'a sha ɗaya yake yi to amma in an ce za a yi tarawihi a yi sha ɗaya ko a yi goma sannan kuma a zo a daɗa tashi a yi ta tahajjudi a daɗa wasu goma ko sha ɗaya kaga ya zama ashirin da ɗaya ko kuma ma ana yin sha uku 23 kamar yadda kasar saudiya da masallacin haramain makka da madina suke yi kenan ko sama da haka suka ce to kaga wannan ai ya wuce adadin rakoyin da annabi aka ce na na aisha tana ba da labari cewa annabi yana yi so ba su yi ba shi yasa wasu ma suka tsananta magana cewa kada a yadda a ƙara sama da raka sha ɗaya nan daga cikin su akwai shek Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rama yana da wannan ra'ayi da sauran malamai me dalili ai an ce Aisha ta ce ko Ramadan ko jin Ramadan annabi baya karawa sha ɗayan nan yake ko sha uku to kai dan me yasa za ka zo ka kara kun fahimci wannan ɗaya nan wasu kuma suka ce a ai wannan tsayawa da yi a kan sha ɗaya ba yana nufin dole sha ɗaya za a yi ba halacci yake nunawa ko kamar yadda ya halatta ka yi takwas ko bakwai ko biyar ko halacci yake nunawa amma ba yana nufin dole dole sallar dare raka sha ɗaya ne ko sha uku ba suka ce ba gashi a hadisi ma bukhari ya kawo ba salatul laili masna masna sallar dare raka a biyu raka a biyu raka a biyu raka a biyu annabi ya ce fa idza khashiya kuma fajra ko a watar wa as-subha falyutir bi wahida kai ta biyu biyu biyu biyu biyu idan ka ji tsoron alfijir zai keto maka baka gama ba to kai wuturi suka ce a nan gurin annabi ya faɗi adadi bai faɗa ba cewa ai ta biyu ai ta biyu ai ta biyu ai ta biyu suka ce to wannan yana nuna mana me halaccin a iya yin sama da haka suka ce kuma sallar dare dare lokaci ne na ibada na sallah kada a zo a keɓance mutane a ce dole sai raka kaza wanda ake gani zai iya yin sama da haka ya iya yi abu na uku suka ce a ah, to yanzu aisha fa ta ce fala tas'al an husnihinna wa tulihinna wannan raka sha ɗaya kada ka tambayi kyawun su da tsawon su suka ce tsakani da Allah ku masu yin raka sha ɗaya na yanzu wannan zamanin masu bin sunna ko raka sha ɗaya za ku yi don bin annabi to irin ta annabin kuke an ce a riwaya wannan fala tas'al an husnihinna wa tulihinna annabi yana karanta bakara ya karanta <clears throat> nisa'i ya karanta ali imrana ina faɗan nisa ali imran dan an samu riwaya ne sai yakan tsallake wani lokacin duka waɗannan surori kallahu ya zube su a raka'a ɗaya tsakani da Allah kuna da wannan masallacin da zai abin na ku da yanzu ake rikici da ku akan raka'a akan izu biyu kawai alisunan sunan 2000 an kaza <laughs> ka duba ka yi tunani a masallacin ku bakara kwana nawa kuke a tarawihin kafin ku sauke ta sai kun yi kwana uku saboda tana da izu biyar da wani abu ko ko ƙasa da haka biyu biyu biyu to annaba a dare ɗaya a ba wai a dare ɗaya ba a raka'a ɗaya suka ce to duk wanda yake so zai yi sunna ya yi raka'a sha ɗaya in dai zai ce don saboda annabi ya raka'a sha ɗaya shi ma raka'a sha ɗaya zai yi to ya je ya jarraba wannan sallar in ko ba haka ba to ba da bambanci da wanda ya yi ashirin ashirin da wani abu saboda wasu suna tsanantawa su yayi ai bid'a a ma in an yi ma ashirin da kaza an yi bid'a an wuce gona da iri to shikenan a tsaya a sha ɗaya amma a yi irin wacce annabi liman ya zo ya ta zabga karatu a raka a sai ya zuba wannan surori guda uku mu ga yadda za a jaddada alwala a wannan raka'ar amma ina gaya muku kun san akwai masallatan da suke jarraba haka amma kun san yaushe ake fara sallar to da tarawihin da tahajjudin duk dai suke zama ana yin isha'i dama kowa ya ci abincinsa zai taho a shiga masallaci ba a idar da wannan tarawihin mun lokacin sai uku na dare ba sai a tafi suna kwatantawa akwai masu kwatantawa amma fa sai maza mazan ma a cikin mazaje wanda yake da wata rubabbiyar kafa baya iya daɗewa tsaye daman ya tafi gida ya kwanta kawai kuma suna nan da masu kula a masallacin duk wanda aka ya zauna yana wani gyangyaɗi ko yana guda ce tashi tashi tashi tashi damun ba dole zaka jarraba bismillah to wannan shine dan saɓanin malamai akai an samu salaf magabata na kwarai suna yin raka a ashirin da wani abu a sallar dare so al'amarin akwai yalwa a ciki wanda ya ga zai iya yin kaɗan kaɗan kaɗan ɗin ya yi masu yawa to wanda kuma zai yi yan rakoyi sha ɗayan amma masu to amma abin da aka fi so da daddare ba yawan rakoyin ba wato doguwan tsayuwan shi aka fi damuwa da shi a sallar dare da ka zo ka yi raka'a sha ɗaya kula wuzu falaki nasi kulhuwa inna anzallahu inna atsainaka ka yi raka'a goma sha ɗaya misali to gwanda kai raka'a biyu ƙwarara wanda za ka kwashi awa biyu a tsaye to ya fi falala in a sallar dare ne za mu shi yasa aka ce me kiyamu laili kiyamu tsayuwar abin da ya damu ubangiji tsayuwar dadewa a tsaye din ko ba a fahimce ni ba yau wato wannan shine sirri in wani zai iya tambaya to da mutum ya yi rakoyi da yawa da kuma yayi kaɗan fa wanda ka yi raka'a uku shafa'i da ka lafiyayyu da dogagin surarraki shi ya fi maka da ka zo ka yi ta yayyankewa kana abin nan eh, eh, walfajiri ka yi raka'a goma a cikinta akwai masu yi walfajiri a yi mata raka'a goma Allah ya mana mai kyau to wannan kenan abinda hadisin yake nuna mana sai kuma na gaba a sahihi ne wannan qala hadathana isaq bin musa qala hadathana ma'anun qala hadathana malik an ibn shihab an urwa an aisha radhiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli min al-layl 11 rak'atan yutiru minha bi wahida irin hadisin da ya gabata annabi yana raka'a 11 ɗaya wutiri da kwaya daya fa idza faraga minha ittaja ala shiqqi al-ayman idan ya gama sai kishin gida bangaren damansa haka annabi yake yana gama rakoyinsa na dare sai dora wato gangan jikinsa akan gwiwa hannun sai kishin gida ya huta saboda ya gaji sallallahu alaihi wasallama wannan sahihi ne قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب نحوه وحول السند وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه wani وني حديث makamancin wannan. قال حدثنا حناد قال حدثنا أبو الأهوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسع ركعات kaga wata riwayar kuma annabi a cikin dare yana yin tara to wannan akan cewa lokacin in lokaci ya kure masa kenan riwayar tirmizi ba zai iya karasa ba sai yayi guda tara din ko ba haka bane ba tis a raka'at akwai wasu riwayoyin raka'a sha uku raka'a sha ɗaya mun karanta akwai ma masu riwaya raka a goma akwai takwas akwai afon tara akwai bakwai um, duk wannan sabanin riwayoyi ne da suka zo a bisa yadda yanayin da annabi ya tarar da kansa amma da yanayin sallah sallallahu alaihi wasallam ko kuma lokacin da ya dangane da jikin wani lokacin zai tashi jikin ba lafiya Allahu akbar jikin ba lafiya ba a jin daɗi to sai ya iya abin da ya sauwaka kuma daman haka annabi ya faɗa ya ce li na ahadakum nashatahu kowa ya salla iya nishadinsa abin da ya faru zuwa ya wata rana ya fito daga ɗakinsa zai shiga masallacinsa sai ya tarar da igiyoyi an ɗaɗɗaure haka an ɗaɗɗaure igiyoyi daga sama a cikin zarbar wato kamar itacen masallaci an ɗaɗɗaure igiyoyi igiya igiya igiya ya ce wannan fa sai aka ce ai matanka ne ai suke kiyamun laila iyalin annabi su fito daga dakunan su na aure su zo suna kiyamun laili kuma kiyamun lailin wai don kada ma bacci ya kama sai su ɗaura igiya a sama sai su ɗaure wuyansu su yi ta sallah don su daɗe a tsaye ko da gyangyaɗi zai kama su zai ba za su gyangyaɗa ba ka duba himma a karon kallon kuma mata annabi fa mata annabi yaya ka gani ni da kai sai dai mutum ya ce da Allah in kin gaban tashi ba ki zuba mun ruwa kofi daya <laughs> akwai wallahi wanda da fiya wata ake tashin sa saboda tsabar shagala manzo Allah yana ganin wani ce kai yace a tsinke waɗannan igiyoyin li yusalli ahadukum nashatahu kowa ya salla iya nashadin sa abinda zai iya yi babu watsantawa. ai iya abinda za a yi Allah sa albarka kakka takura kanka kanka kaga saukin addini kenan قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش نحوه sai ki ji ke ma bai wa Allah ki ji matan annabi ga yanda suke yi ba ba ki zo ki zauna ba ba ki da aiki sai sai bacci قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة shi wani abu hamza din rajulun ne min al-ansar wani mutumin madina ne an rajulun min bani abs daga wani mutum daga kabilar bani abs daga huzaifa ibn al-yaman annahu sallama annabi sallallahu alaihi sallama min al-layli yi sallah tare da manzon Allah cikin dare Ya yace falamma da kala fi salati qala manzon Allah da ya shiga sallah ga abin da ya faɗa to nan kuma za a rawaito mana cikin addu'o'in da yake Allahu akbar ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة الله أكبر bayan ya kabbara ya wannan addu'ar ma'abucin mulki duk wani abun mulki na Allah ne gaba ɗaya mulkuna da mene jam'in mulki ne ba mulki ba jam'i ko duk wani mulki gaba ɗaya yana hannun Allah duk wani mai mulki yana ƙarƙashin Allah da girma da ɗaukaka da matsayi sannan sun makar albakara ya karanta surar albakara gaba ɗaya sun marka a ruku'ahu nahwan min qiyamihi ya yi ruku'i iya tsawon ko makamancin tsawon da ya yi haka ya yi iya tsawon ruku'i ya dade a ruku'i wa kana ya ƙulu subhana rabbiyal azim a cikin sujadar ayar ruku'i subhana rabbiyal azim thumma rafa'a asahu. fa kana qiyamuhu min min sannan ya dago daga ruku'i tsayuwarsa daidai kwatankwacin ruku'in da ya ne tsayawan da ya bayan arrafu min ruku' وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد ما لا إن النبي يركو يدقو سمي الله لمن حمده ونسير شيء لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد مي godiya ta tabbata ga na? godiya ta tabbata ga na? ya dade ya awa guda ko awa biyu fa yana wannan kurin ayin sallah inda an zo gurin manzan Allah ai sai ai kwana kurin an kammala zanci ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه سي سجد إرن سيوس سجد وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أشياء سجد ثم رفع رأسه يدعو كنس فكان واتو من من بين ما بين السجدتين نحو من السجود كي tsakanin zaman da yake tsakanin sujada da sujada tsawon zaman kamar fa kai sujada Allahu akbar ka dago daga sujada ba kana dan jira kafin ka shigar sujada ta biyu ba to dade wanda yake yi daidai dade wanda yayi a sujada haka yake dadewa a zaune kai a sallar farilla ma sau da yawa sabai suke cewa mu wani lokacin fa annabi yana mana sallah in fa ya dago daga sujada wallahi mu dauka kaman ma za mu yi mai tasbihi sai mu dauka ma ya manta ne sai mu ga ya dade sai mu dauka zaman ya yake ashe zai koma haka yake a nitsa yake sallar ba sallar gaggawa yap yap yap yap yap salamu alaikum hello lafiya kalau ya gajiya aikin kenan burinka ka gama sallah ka je ka karbo waya kurin Allah Allah kake kai kafi son masallacin da yanzu yanzu za a gama shaf sharp ce kai waɗannan mutane yaushe za ka je ka biya su abin nan wai kar ka je ka biya su Allah ya sawaye wa kana yaqulu rabbi ighfirli rabbi ighfirli kashi in ya dago daga sujada rabbi ighfirli rabbi ighfirli rabbi ya ta memetawa akram kallahu in Allah ya taimake ka ka fada sau biyu sau uku sau hudu insha Allah Allah zai ce an karba yanzu kaga a cikin hadisi nan mun kariya yake sallan mun karu da addu'o'in da ake da gaɓobi da abin da ake fada kuma masu sauki rabbi gfirli rabbi firli rabbi firli rabbi hatta ƙara al ta wa ali imrana wa nisa haka annabi ta sallan nan sai da ya karanta baƙara ali imrana da nisa'i da ma'ida wal an'amil an'ami ko suratul an'am Allahu akbar yace shu'batul ladhi shakka fil ma'ida shu'ba ne yayi shakka akan shin ma'ida da an'ami ya karanta ko ma'ida kadai ko an'ami kadai misali Abu Isa da yace Abu Hamza dinnan sunansa Talhatu bin Zaid wa abu hamza ad-dubai sunansa nasr ibn imran wannan hadisi dai sahihi ne قال حدثنا أبو كريب أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة يا سلام wannan sallar daren kuma gaba ɗaya da raka'a da aya ɗaya aya ɗaya ya yi kiyamun laili duk tsawon gaba ɗaya aya ɗaya kamar ya aya ɗaya Allahu akbar ya karanta in tu'adhibum fa innahum ibaduka wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim ko yanzu yanzu yanzu da wannan ayar yayi sai rukui ai maimaita ta yake tai ya ubangiji in kai musu gafar in kai musu azaba bayin ka ne idan ka gafarta musu kuma innaka antal azizul hakim aya suratul maida ita kadai yayi kiyamul lailin duk daren gaba daya wai me yasa annabi yayi ta maimaita wannan aya ya yayi sallar dare da ita dan ya yayi tunani akan ma'anarta da kuma neman gafara bayan Allah annabi Isa ne yake faɗa wa kan mutanensa Shi ne annabi ya ko ayar yake faɗa in tu'azzibuhum ya Allah idan an ka musu azaba fa duka bayin ka ne ka cancanta ka musu amma wa in taghfir lahum idan har ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim lalle Allah kai ne mabuwayi mai hikima mai ainihin wato marin jayi tabaraka wa ta'ala wannan ya kamata mu dakata saboda yanayi na lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya fi mana wani sati insha Allah za mu kammala bayani akan ibadar annabi sallallahu alaihi wasallama da yanda yake yin ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa bihamdika ashhadu an la illa anta استغفرك واتوب اليك wannan yana tambaya malam wannan kaifiya ta filin nan da aka rawaito annabi yana yi me halaccin ayi su a tarawihi ai kwarai ko yana da kyau ayi yana da kyau yace ya je wani masallaci a wani gari sai ya ga haka suke mana wannan bayanai da aka yi ta yi na na yadda annabi yake sallar nafilan nan ya halatta a masallaci a tarawihi wata ran liman yayi kwarai kuwa ai shine amfanin sunna din ayi wata ran a ɗebi hudu a zuba su a tsaye mai jaddada alwala kuma in ya fita jaddadawa kaga <laughs> ya zo sai ta ramuwa kenan ba laifi ba ne don an yi allah ganar da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu